Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Bismillahir Rahmanir Rahim. To mai sauraro za fara karanta muku littafin mu mai suna Sakar su. Kashi na farko. Daga cikin badurum na ji motsi amma ba zan iya ganin wanda ke ciki ba. Kasancewar akwai ruwa wani kwatin da ya lullube guri daya gurin gaba ɗaya. Tsayawa ne na karewa toilet ɗin kallo babba ne sosai girman ɗakin wata ne. komai tsaf yake komai na toilet ɗin fari ne hatta curtains ɗin da ke liƙe a window fari ne da wanda ya lulluɓe bathtub ɗin na fi minti arba'in a toilet ɗin amma wanda ke wanke wanda ke wanka bai fito ba ballantana na san wane ne a ciki fitowa ne daga toilet ɗin na dawo ɗaki masha Allah a ɗakin ma masha Allah a ɗakin ma kyakkyawa ne ɗakin na komai fari ne sannan akwai madubi ko ina a ɗakin ɗan wardrobe ɗin kanta duka madubi ce sannan ga dressing mirror komai na ɗakin a tsare yake carpet ɗin ƙasa na kalla ita ma fara ce idan ka kalla ba za ka ce an taɓa taka ta ba ina gurin ina kallon ikon Allah na ji ƙarar buɗe toilet ɗin da sauri na sauke idanuwa na akan ƙafar wanda ke fitowa wanda haka ya tabbatar min da mace ce yan yatsunta masu kyau ne sannan fara ce sosai tun daga ƙafar ta na sama lips ɗin ta sun fito sosai don sun wuce a ce musu coca cola shape shape ɗin ya wuce misali da alama za ta ja hankalin mazan Dukiyar ta ma suna da girma amma ba sosai ba suma daidai ba su yi yawa ba kuma su yi kaɗan ba. fuskar ta nake kallo, masu karatu wannan yarinya ta haɗu sai dai mu ce tsarki ya tabbata ga Ubangijin da ya halicci wannan halitta, don gaskiya wurin nan an yi halitta mai kyau. bakinta ba za ka ce mishi ƙarami ba kuma ba za ka ce mishi babba ba hancin ta dogo ne sosai idan ta dira-dira ne koyaushe a lumshe suke amma idan ta gwale su za ka ƙara tabbatarwa ita ɗin mai kyau ce gaban sun mirror ta nufa inda ta shiga shafa wancan shafa wannan tashi ta yi cikin tafiya da ƙasaita tana motsa ko ina na jikinta wardrobe ta nufa buɗe shi ta yi ta ɗauko wata arniyar doguwar riga ta atamfa wanda sai ka rantse 'yan kanti ne don ba za ka ce ɗinkinsa aka yi ba. Sakawa ta yi inda ɗinkin ya yi mata matuƙar karɓar jikinta. Turare ta fesa kala-kala masu ɗaukar hankali don ƙamshin zai iya ruɗe mutum. Fuskar ta babu wata kwalliya sai kwallon da ta shafa kawai. Murmushi ta yi lokacin da take ƙarewa kanta kallo gaban madubi. Masu karatu fararen haƙoranta suka bayyana masu ɗauke da haƙoran maka sannan daga sannan daga tsakan haƙorin akwai ƴar tazara kamar wushirya wanda ta ƙara wa haƙoran nata kyau dimple ɗinta na side cheek ya bayyana gashin kanta ta naɗe wanda sai yanzu na lura da shi dogo ne ga laushi ga santsi naɗe shi ta yi sannan ta dawo kawo ɗan kwali ta ɗaura da alama gwana ce don ɗaurin ya yi matuƙar yi mata kyau gale ta ɗauka medium size ta saka sannan ta saka flat shoe kasancewar ita doguwa ce ba ta buƙatar takalmi mai tsayi jaka ta rataya ta fi minti uku tsaye gaban miro tana murmushi sannan ta ɗauki wani cingom da ke kan dressing table ɗinta ɗaya ta ɓalla ta saka a baki ta fara taunawa a hankali cin cingom ɗin take na strawberry haka yasa duk numfashin da za ta fitar sai ya zama na strawberry ne tafiya take cikin isa da ƙasaita har ta sauko daga upstairs don ta san zuwa yanzu kowa yana fala wata mata ce zaune akan kujera ta sanya wata doguwar riga ta atamfa ta yi matuƙar yin kyau zuwa ta yi ta rungume matar good morning ummi na ta faɗa tana mata fik a goshi murmushi ya bayyana a fuska wanda ta kira da ummi lisha kin tashi lafiya ummi ta faɗa lafiya ƙalau ummi na ina istihar da zaina suke murmushi ummi ta ta ce istihar ta da zaina suna ɗaki wai sun gaji da jiran ki shine suka wuce ɗaki murmushi lisha ta yi ta ce ummi ki cewa istihar waya da wa ya damu da ban taɓa jiran shi ba ita kuma autarki ki faɗa mata yau bata da cakulet ta faɗa tana dariya da alama fita za ta yi lisha ina za ki ba ki ci abinci ba ummi ta faɗa ummi ba na jin yunwa zan nemi abin motsa baki a hanya ta faɗa tana wucewa ummi ta girgiza kai ta ce har yanzu kina nan yanda kike da rashin son cin abinci A harabar gida kuwa faɗa don samun tana yi, kai wani irin sakare ne tun yaushe na faɗa maka ba da wannan zan fita ba yau da farar mota zan fita. Yi haƙuri Hajiya Lisha ita ma farar an wanke ta Mutumin da wanke mata mota ya faɗa to kenan kira min Adamu. Ta faɗa da sauri Adamu ya taso gimbiyar mata Allah ya ƙara miki daraja ya faɗa ya isa ya isa haka ga mukullin mota mu je ta mika masa mukullin mota da alama direban ta ne. a gaban wata ma'aikata suka tsaya daga kai daga na sama nayi naga an rubuta Abir Global Company Enterprises haɗar fuska ta yi ta fito daga cikin mota, tafiya take kamar ba son taka ƙasa, amma bai hana hango gangar jikinta motsawa ba. Mutanen ma'aikatar sai kwasar gaisuwa suke yi, tafiya take yi har ta shiga ciki. Wow! Masu karatu wajen ba komai bane idan aka haɗa da cikin. Ko'ina AC ne ga CCTV ta ko'ina. Cikin wani ofis ta shiga, babba ne gurin sosai, zama ta yi kan kujera tare da ajiye jakarta. Faris ta ɗauka ta fara sanin tana duba. Nokin ƙofa aka fara yi, ɗago kanta ta yi da ke ƙasa tana kallon ƙofar. Buɗewa aka yi wata mata ta shigo sanye da gajeren siket wanda ake kira da mini skirt. Rigar ta fara ce siket ɗin kuma baki ne. Kallon yarinyar ta yi ta ce Anita what your problem? Anita me matsalar ki you, you have a visit? Kina da baƙo. Anita ta faɗa lisa ta ce tell him that I am busy right now. Let me tomorrow by 1:30. ki faɗa masa ina aiki yanzu mu haɗu gobe da misalin ƙarfe ɗaya da rabi ok ma anti ta faɗa tare da fita ta daga ofis ɗin anita tana fita ta sami mutumin tsaye yana jiranta matsawa ta yi da saurin shi ya ɗauko yana cewa an dace dan zuwan shi ofis ɗin nan ya fi sau biyar amma bai haɗu da lisha ba kullum sai a ce mishi tana aiki you are asked to come back tomorrow by one thirty an umarce da an umarce ka da ka dawo gobe da misalin ƙarfe ɗaya da rabi anita ta faɗa tana juyawa zuwa gurin da aka aje ta Shi kuwa shi a ɓace ya juya, wani mutum ya ce, Umar Faruk ka samu ganin hajiyar?" Cikin takaici da haɗiye takaici ya ce, A'a baba, wai ita wannan yarinyar dama haka take da wulakanta mutane. Mutumin da ya kira da baba ya ce, A'a Umar, Lisha ta kasance mai mutunci amma Tabbas kam, tsawon shekarun da na ɗauka anan na fahimci halin ta ɗaya da mahaifinta, Alhaji Abir, kuma mutum ne da baya ya son talaka ya raɓe sa, amma kuma suna da kyauta da mutunci, za su maka kyautar da har abada za ka daɗe kana jin daɗin ta amma za su maka wulaƙanci da har ka mutu ba za ka taɓa mantawa ba. Baba mai gadi ya faɗa, Umar ya ce, to me amfanin kyautar bayan ba su daraja mutum ba? Baba mai gadi ya ce, su kuma mai kuɗi idan suka ga dama wulaƙanta shi suke. Umar ya ce ni ban san inda zan samu taimako ba, dole na haƙura na dawo. Ƙanwa ta Farra tana buƙatar taimako amma ni na tsani mutane masu irin halinta har abada ba zan so ta ba dariya baba mai gadi yayi ya ce yau na ga mutum mai ƙarfin hali to kai waye ce maka Lisha za ta so kai dai kawai ka yi biyayya ka samu abin da kake so a wuce wurin. dan mai so shi ke nema ga dai kai kai umar faruk yayi ya ce to shikenan baba ni zan wuce sai gobe idan allah ya kai mu to masoya na ku biyo ni don jin wannan takaddamar shin gobe idan umar ya dawo ko zai galisha? bata bar abir. hand ba ta bar Abir Global Company Enterprises ba sai a ranar 6:30 inda ta fito cikin takunta na ƙasaita. Adamu direba ne ya buɗe mata mota ta shiga, a gaban babban gate ɗin ta fita da ma'aikata suka tsaya, kuɗi ta irgo 'yan ɗari-ɗari har guda ashirin ta miƙa Baba mai gadi. Da godiya ya karɓa yana na gode hajiya kin yi kyauta. Jinjina gare ki ‘yar gidan Alhaji Abel. Shalelen hajiya Aisha Allah ya ƙara miki nasara da ɗaukaka. Da wannan ikirarin suka wuce. Rufe idonta ta yi kamar mai bacci. A hankali ta buɗe bakin ta ce Adamu ka tsaya da ni a Bir Shopping Mall. Zan siya wa Zainab chocolate. An gama hajiya Adamu ya faɗa. Yau yana so ya yi surutu amma ya ga shi yau ‘yan miskilanta take. A Birr Shopping Mall, na ga an rubuta da manyan haruffa lokacin da suka yi fakin gaban wani haɗaɗɗen shago, fitowa ta yi cikin takunta na ƙasaita cikin shagon ta shiga, inda ta shiga ɗaukar chocolate kala-kala, murmushi ta yi lokacin da ta ya sauka kan wata Teddy mai girma, hannunta ta kai don kan dedin don ta ɗauka, sannan ta cigaba da tura basket ɗin da hannunta, sai ta cika shi da "Different kinds of chocolate" da kuma biscuit sannan ta nufi gurin da ake biyan kuɗi. Kudin aka fara faɗa mata sannan ta biya. Adamu direba ne ya sanya su a cikin mota sannan suka wuce. A harabar gida ta samu Zaina tana wasa. Adamu zan turo Angel ta shigo da kayan ciki. Saura ka ce ban faɗa maka ba. Wucewa ta yi ba tare da ta jira mai zai faɗa ba. Da gudu Zainab ta karaso gabanta ta rungume ta. Murmushi Lisa ta yi sannan ta ce ni fushi nake da ke. Zainab ta ce anti Lisha ba laifi na bane laifin yaya in shahar ne. Ta ce mu tafi ɗaki. Lisha ta ce it's okay an san little sister ita ba za ta ki jira na ba sai da dalili. Cikin gida suka shiga a tare Angela ce ta fito daga kicin. Durƙusawa ta yi ta ce, You are welcome, madam. Lisha ta ce, Thank you, Angela. Ki je waje ki kwaso min kaya a mota. Wucewa ta yi ɗaki inda Zainab ta koma wajen gurin wasanta. A ɓangaren Umar kuwa tun da ya koma gida ya samu farra tana yanayin a yanayin da ya barta sai ƙara jin ya tsani Lisha. Me yasa masu kuɗi suke haka ne? Yaya Umar wata kyakkyawan yarinya ta faɗa wanda aƙalla shekarunta ba za su wuce ashirin a duniya ba. Nishi ya Nishi me ya faru ya ɗan juyo yana kallonta? Murmushi ta saka mishi ta Baba na kiran ka ko? Ok, ki ce mishi ina zuwa. Fita ta yi, Nishat ba ta yi minti shida da fita ba, Umar ya biyo bayanta. Baba sani da zuwa, Umar ya faɗa. Tsohon da ke zaune kan tabarma ya ce yawa Umar, da fatan dai an dace. Murmushin da ya fi kuka ciwo ya ce, Baba ta ce na dawo gobe. Murmushi baba yace, Kar ka damu, insha Allah za a dace, kuma Farra za ta yi tashi akan kafafuwanta, insha Allah. Umar ya faɗa. washe gari da safe ɗakin Lisha na shiga amma da mamaki na sai na ga wannan ɗakin komai bulu ne amma kayan ɗakin iri ɗaya ne kallon ko ina nake mamaki ke cika ni sai yanzu naga ashe mantawa nayi na shiga ɗakin da ba shi ba ina tsaye na naje an fito daga toilet juyawa nayi sai na ga Lisha da kallo nake binta ita ko ina zuwa take ko kuwa dai ɗaki biyu gare ta shiryawa tayi cikin wata doguwar riga light blue da ƴan kanti wani guntun hijab naga ta sanya black colour jaka ta rataya baƙa sannan ta sanya takalmin flat shoe baƙi tafiya take ko ina na jikin ta na motsawa falon ta nufa inda ba wanda ya fito kasancewar karfe bakwai na safe waje ta nufa inda ta kira malam Idris ta ce mishi fita za ta yi kai tsaye gaban babbar wata ma'aikata suka nufa da sauri ta fito saboda ta yi latti ciki ta shiga inda mutane gudun suka shiga nuna ta Galisha nan yar shalelan Alhaji Abir kai tsaye gurin da ake labarai ta shiga zaman ta kenan bakon da suka gayyata ya shigo nan ta fara mishi tambayoyi awa ɗaya suka yi suna labarai sannan suka yi wa masu sauraron su sallama yanzu na fahimta inda ita journalist ce to ya take haɗa aiki biyu lokaci ɗaya cikin sauri ta fito salama ta yi wa mutanen gurin sannan ta umarci idris akan ya maida ta gida don ya so ta dan yau tana so ta tsaya tare da ummi a gida kwanan nan ba ta samun lokacin yan uwanta ni ko nace to shi umar faruk ya zaki da shi Gida ta dawo inda ta samu Ummi zaune a falo, rungume ta yi ta baya tare da rufe mata ido. Hannunta Ummi ta taba tana cewa Lina har kin dawo? La Ummi ya aka yi kika gane ni? Ummi ta ce ke ki ji min ja'ira ya zan haife ki kuma na gagara gane ki. Yashi da ke sakkowa daga kan matattakala na kalla sai yanzu na ga asalin kamar da suke ita da Lina. Kalau masu karatu kar ku ga laifi na, don ni kaina sai yanzu na fahimci wace ce nake bi tun ɗazu ba Lisha ba ce. To wace wannan Lina ɗin? Gaskiya suna kama har ƙamshin su Da muryarsu iri ɗaya ce, murmushin Lina ta yi lokacin ta ga Lisha. Ummi ga rabin na nan ta tashi. Ummi ta ce Lisha sarkin bacci. Da kallon Lisha ta bisa ta ce me kuke tattaunawa? Lina ta ce gulmarki nake yi. Ummi kin ganta ko? Lisha ta faɗa. Lina ta ce Ummi bata ga komai ba. Ummi ta ce ai Lina ba ta laifi in ta har Ishtihad ce ta shigo falon ta Ummi ke kike shiga zancen twins ɗinku. Kina nan za su baki kunya. Dariya suka sa su duka. Ummi ina kwana Lisha ta faɗa tana duban agogonta. Lafiya ƙalau ki zo ki yi breakfast. Ummi na yi latti fa. Lina ta ce mu je na yi fidin ɗinki a baki. Za mu yi sauri kin ji. ta yi niyyar cin abincin ba amma saboda Lina tana so ba yanda ta iya. Ba za ta iya jurar fushin Lina ba sai yanzu na lura da kaya iri ɗaya suka saka kuma komai nasu iri ɗaya amma abin da ya bambanta su shine Lina ta filashe sakin fuska. Amma kamar su ɗaya, abinci Lina ta zuba mata a fulet tana bata a baki har ta ƙoshi, sannan ta goge mata baki gwanin sha'awa kamar su haɗe junansu suke ji don su. Ni kaina sai na ji ina ma yara ne. yarana ne daga nesa na hango ummi tana murmushi tana jin daɗin yadda lisha da lina ke son junansu tun suna yara kaya ma iri ɗaya suke sawa don duk ranar da sande suke fitar da kayan da za su saka na satin gaba ɗaya kuma har zuwa yanzu da suka girma ba su canzawa dama tun can ba sa son kwana ɗaki ɗaya saboda a cewa Lisha idan suna kwana tare ɗaya ba za ta yarda ɗaya ta yi aure ba saboda yadda suke son junansu bayan ta gama cin abinci ne ta fita zuwa gurin aiki inda Lina ta mata rakiya har mota suna labari Adamu direba ne ya fito Allah ya raya wayan Alhaji murmushi suka yi ne ta ce ka san Lisha ba ta son surutu ka ja motar ka ku tafi ta makara murmushi Lisha ta ce take care my other half murmushi Lina ta yi ta ce insha Allah and you too Please, ba don sun so ba suka rabu da juna. Karfe sha ɗaya daidai ta shiga ma'aikatar inda ta fara aiki. Yau bata samu zama sosai ba kiran sallah ya sa ta fitowa daga ofis inda ta nufi wani ɗaki. Da ya ji komai talar ta shiga ta yi alwala sannan ta yi sallah. Bayan ta gama ne ta fito cikin sauri take tafiya. Anina ce ta zo ta same ta ta ce, Ma, someone is waiting for you at our door. Wani yana jiran ki a ƙofar ki. Tell him that I don't have this time. Ki faɗa mishi ba ni da lokacin shi. Wucewa Anita ta yi da sauri ta isa ƙofar tana faɗa wani tsoho da ke tsaye gaban ofis ɗin Lisha. Shi tsohon gani yake Anita ƙarya take mishi don haka ya ƙi ya motsa. Can sai ga Lisha ta ƙaraso gurin. Kallon tsohon ta yi ce me kake yi a nan? Ke nake jira tsohon ya faɗa ban faɗa maka ba ni da lokaci ba. Lisha ta faɗa a tsawace. Ki yi haƙuri amma taimakon gaggawa ne. ya faɗa. Kuɗi ta ƙirgo 'yan dubu-dubu har naira dubu hamsin ta watsa mishi. Ka tashi gaban min ofis ɗina ka ji me na faɗa. Ta faɗa daidai lokacin Umar ya ƙara su Kallon tsohon da ke gudun ya yi sai ya ji dukkan sauri ya kama shi. Nan take ya ji ya tsani Lina. Buɗe baki ya ran shi a ɓace ya ce Lisha. Buɗe bakinsa ya ce Lisha. da sauri ta waiwayo lisha umar ya faɗa da ƙarfi cikin taku ta isa ta jiyo don ganin wane ne wannan mai mata kiran mafarauta karab suka haɗa ido da shi lokacin da ta jiyo idan ta a tsaitsaye suke sannan kai tsaye take kallon shi jin yadda zuciyarta ke bugawa har tana mata barazanar faɗuwa ya zame mata sabon yanayi ta ya yi ba alamar tsoro ko girgiza a tare da shi cikin jajircewa da dakiya amma kafin ya ƙaraso ta juya za ta fita Anita ce ta tare ta da magana. Ma, hi, the US visitor that come here to meet you yesterday and you ask him to come back today by 1:30. Ranke daɗe shine ne bakon da ya zo jiya nan kike ce ya dawo yau. Lisa ta ce, I don't have this time as usual, ba da lokacin shi kamar koyaushe. Cikin cin haushi Umar ya yo kanta don tun da suka fara magana yana jin ke wace irin mace ce wacce bata san darajar ɗan adam ba bata juya ba kuma bata bashi amsa ba sai hannun da ta saka cikin jakarta ta ɗauko bandir ɗin ƴan dubu dubu har bandir ɗin har bandir biyu wanda ya kama dubu ɗari miƙa ma Anita ta yi sannan ta mata nuni da Umar buɗe ofis ɗin ta yi tare da rufe shi ta ɗaura hannunta akan zuciyar zuciyarta na matuƙar buga fuskar Umar kawai take gani wani yanayi take ji ba da bata taɓa ji ba murmushi ta yi a hankali ta furta I love this boldness guri ta zauna tana aiki A ɓangaren Umar, Anita ce ta nufo shi da kuɗi, Mika mishi ta yi cikin takaici ya karɓa tare da ƙudurtawa a ranshi har abada ba zai sake dawowa nan ba. Yanzu ma ya karɓi kuɗin ne saboda lafiyar farra autar gidansu ke nan, Lisha kuwa aikin ma gagarar ta yi, haka yasa ta haɗa kayanta a takardunta ta nufi mota Adamu ya ja motar har suka isa bata ce mai komai ba ta a rufe yake tana tunanin Umar tafiya shi da yanda yake da taurin rai sune suka fi burge ta gida suka nufa a motar Adam zai zuba surutu yake wani bin ta amsa shi wani bin ta yi mishi murmushi wani gurin kuma ta gwasale shi a haka har suka isa a falo ta samu nina zaune tana kallon Game of Love a tashar Starlight faɗawa ta yi cikinta kin dawo yanzu za ki saukar min gajiya a jiki Lina ta faɗa tana shafa kan Lisha murmushi Lisha ta yi tare da lumshe idanuwanta tare suke yin kallon Lisha kuwa tana ta imajin wannan rayuwa ita da Umar ce Lina ta lura da yanayin Lisha kuma ita kaɗai ce za ta iya faɗa yanayin da Lisha take ciki kamar yadda Lisha za ta iya faɗar nata bayan su ba mai fahimtar su ko Ummi da ta haife su tana wahala a fannin nan kuma 'yan gidansu kawai za su iya bambance kamannin su don kowacce a cikinsu za ta iya pretending a matsayin ɗaya, wanda in ba su faɗa ba ba wanda zai yadda Lisha, Lina ta faɗa. Juyawa Lisha ta yi ta ce, Lina, murmushi suka sakar wa juna a tare sannan Lina ta ce, kin faɗa soyayya ne? Ko kaɗan Lisha ba ta yi mamaki ba don ta san tabbas Lina za ta gane.